Nigeria touches us every day in America. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake bayyana yadda kasar Amurka take ji da Najeriya. Dalili kenan da ya sa ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari ta mai da hankali wajen kulle yarjejeniyar dangantakar diflomasiyya kan al'amura da dama da ƙarshe ake fatan za su amfani ƙasashen biyu musamman Najeriya a matsayin ƙasa mai tasowa. sha'anin annobar coronavirus ne ke kan gaba a tattaunawar inda sakatare blinken ya ce tuni da kasar amurka ta baiwa najeriya alluran rigakafi miliyan bakwai da dubu ɗari shida haka kuma ya ce ana sa ran kawo ƙarin wasu rigakafin nan da ƙarshen wannan shekara blinken ya bayyana cewa amurka ta yi aikin haɗin gwiwa da najeriya wajen yaƙi da cutar ta coronavirus lamarin da ya ce kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu a bangaren tsaro kuma sakatare blinken ya ce amurka na aiki da najeriya wajen yaƙi da ƙalubalen tsaro kama daga na 'yan ƙungiyar boko haram da ƙungiyar isis ta afirka ta yamma wanda ya ce shi da mataimakin shugaban najeriya sun amince cewar yana buƙatar ƙwaƙwaran shiri da tanadi da ya ƙunshi samar da ingantaccen rundunar soji da magance matsalar tsatsauran ra'ayin addini da kuma mutunta haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasa. The United States is committed to helping Nigeria do that by continuing to invest in our security partnership and the institutions that strengthen the rule of law and that hold accountable those who commit human rights abuses. Ya ce Amurka ta ƙudiri aniyar ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma wannan manufa ta hanyar haɗin gwiwar samar da tsaro da ƙarfafa bin doka da oda da kuma hukunta dukkan masu take hakkin bil'adama da cin hanci da rashawa da kuma duk ayyukan da kan iya cutar da 'yan Najeriya. sauran muhimman al'amuran da aka tattauna sun hada da sha'anin inganta ilimi da kiwon lafiya da tada komadar tattalin arziki kazalika da kuma shawo kan matsalar gurbatar yanayi inda kasar amurka ta jinjina wa shugaban najeriya muhammadu buhari kan kudurorin gwamnatinsa da ya gabatar a taron da ya gabata kan sauyin yanayi da yake mai da martani a madadin gwamnatin najeriya Minista harkokin waje geoffrey onyema ya ce tattaunawa tsakanin najeriya da amurka ta baya bayan nan ta soma ne tun haduwar shugabannin biyu a babban taron sauyin yanayi na Glasgow inda shugaba Joe Biden ya yi alkawarin tallafa wa Najeriya wajen shawo kan dimbin matsalolin da take fuskanta. We Ya ce hakika muna fatan wannan haɗin gwiwa da aiki tare zai taimaka mana wajen magance wasu matsaloli da mu kasashe masu tasowa muke fuskanta kuma hakika muna farin ciki da wannan lamari ya zama tsari da manufa na zahiri na gwamnatin amurka ko baya ga tattaunawa da shugaba buhari sakatare blinken ya kuma gana da mataimakin shugaban kasa wa Simbanjo inda suka rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyin aiki tare a yayin da kuma suka rattaba hannu akan sauran da ministan harkokin waje geoffrey onyema a yau juma'a ne kuma ake sa ran blinken ya gudanar da jawabi ga manema labarai da wasu rukunoni na 'yan najeriya akan manufofin gwamnatin amurka a sakatariyar kungiyar ecos da ke abuja murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya